الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من ليلنا عشرين دقيقة وانا وقت

لا تشقى فريدة عندنا فترى نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله شيء قدير الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ملك سمي دكتا لا الله مسؤولية إن لام الملك كنا لام تلك من ملكة ولله ما في السماوات ما كما سنة متى الموصولة ma a lugar larabci akwai ma al-mausula kuma ma al-nafiya da kuma ma al-istifhamiyya wato ma wadda aka yi tambaya da ita ma ismuka ma haza abin istifhamiyya ta tambaya kenan ko kuma man haza waye wannan akwai kuma ma wadda take kore magana abin da ke nuna na jefifin zarfi ma fahimtu ban gane ba ma akaltu ban ci ba ma ra'aitu ban ganta ba abi ma annafiya ko يقوم ما الموصولة التي بمعنى الشيء الذي ما الموصولة ولتجعلك المعنى الشيء الذي أظن معناته الشيء الذي إنك ماذا تأكله هذه ما استفهامية لقد جئت akulu ma ta akulu ko akulu ma ta akulu da na? ina cin ma ta akulu abin da kake ci ai ashe allazi ta akulu akulu ma ta akulu ina cin abin da kake ci a ashe allazi ta akulu ta zama ma'al musula kama ka ce walillahi ma fi samawati الشيء الذي في السماوات والأرض لله abin da ke sama da ƙasa na Allah ne lillahi wato mallakar Allah ne mulkan wa khalqan aziza mallakar ta ce halittar ta ce kuma bayin ta mana Allah ya fita mai cikakken mulki kuma mai cikakken iko ko mai mallaka suna da dama akan kawo jam'in sama ya kawo jam wato mufarafi na kasa يسبح لله ما في wa ma في الأرض amma duk da haka malamin suka ce kasar ma ita ma guda bakwai mai da ake da kasa sama guda bakwai kasa ma bakwai Allahu lazi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna al-arabi wato kasa da yawa ce to wannan yana nuna duniya ta Allah ce lahira ta Allah ce ko mai mallakar Allah ce lillahi ma fi samawati ko wani lafi mulku samawati duk mulkin sama da mulkin kasa na Allah ya abin da ya ga damar yi sai da ya ga damar rayuwa rayuwar yake dagawa yake kaskantarwa ce komai wannan ya ishi mutum tauhidi ya ishi mutum ya san Allah ya ishi mutum ya gane waye Allah subhanahu wa ta'ala dan adam bai mallaki komai ba idan ma mutum an ce ya mallaki garin ko ƙasarsa shi ne mai unguwarsu shi ne dagatin unguwarsu shi ne sarkin unguwarsu shi ne gwamnan unguwarsu duk wannan ba cikakken iko ba ba kuma mulki ne irin na Allah akwai abin da za a yi ma bai sani ba a unguwarsa ka ya ji an gaya musu shi kuwa cikakken mulkin Allah babu abin da za a yi sani ba Allahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah a akan komai yana da iko Allahu ala kulli shay'in a kan komai yana da kai kuwan kai mulkin kake yi na Kano ba za ka komai gana da iko a kai wani abin sai ka ce dan Allah a yi sai ka roƙi mutane sana za a iya wani abu a cikin mulkinka ba ka sani ba shi ko Allah ba zai yi ba ta'ala an ya kuna fi mulkihi ma la yuridu haka mai risala ne Allah ya fi karfin a ce abinda bai niyya ba ko abinda bai sani bai faru a mulkinsa ba zai taɓa yiwa ba wallahu ala kulli shay'in qadir na'am إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات تبت أتم هلسة السمي والأرض da الفتاة واختلاف الليل laili wannan ha da sassafawar wallahi akwai ayoyi akwai abin lura akwai lesson akwai abin hankalta liƙulin alba amma jama'a ma'abuta hankula ƙulin alba zagun ƙwaƙon ƙulin Noha, masu tunani ba mahaukata ba mai tunani shi ne wanda zai iya ba da amsa guda uku a zuciyarsa kuma yana ba da ita a aikace shi ne ya san daga ina na zo me na zoyi wannan duniya kuma na mutu ina ba ne wannan tambaya uku ka nemi an su a zuciyarka sannan aikace kuma a ga daga ina ka zo me ka zo yi sannan kuma in ka mutu ina za ka zo in ba ka iya ba da wannan amsa ba ko baka san ansar ba ko kuma baka iya ba da ansar a aikace ko mutum baya daga cikin ulul albab masu hankali sai zan to kai dabba ce fi misilati bashar dabba ce a cikin fatar mutum a cikin rigar mutum bahima fi misilati bashar da shi da dabba babu bambanci kama Allah ya bayyana suwaye masu hankali da suke tuntuntuni game da halittar sama da ƙasa da saba wadda ya da yi ma'ana me tuntuntuni ka kalli sama ta kalli ƙasa ta kalli abubuwa guda uku game da ita abu na farko girmanta tun da kake tafiya baka ga iyakar sama ba ka taɓa yin tafiya daga nan har wata ƙasar a jirgi ko a mota ba ka ga ƙarshen sama ba can ma haka za a ganta duk ƙasar da ka je daga nan har bangon duniya in akwai bangon duniya haka za ka je ka ga wannan sama Ko girmanta a an tuma shaddu halkan amin sama ko kada ka yi tunanin girmanta na biyu yadda kowa zo duniya haka ya ganta ta riga kowa zuwa ta daɗe amma ba ta tsufa ba ta lalacewa ba ta yi tsaya ba ba ta yi tsatsa ba ba ta tsage ba in kwada aikin dan adam ne ya kamata yi tsatsa ya cece ya tsage kama ya nuna aikin ba na dan adam ba ne wallah ko mota ce sabuwa can aka ajiye ta ba a hawan a ba ta shekara goma an zo tashin ta samu matsala kawai ajiye take sai ka gane wannan ajiyayyar ma sama da shekara aru-aru kowa haka yi ga saman nan wannan abin tunani ne sosai sannan kuma ita wannan saman Allah ya ce shi ya ajiye ta bigayiri amadin tarawunaha babu filoli da suka tokare ta ikon Allah ne kawai ya tsoro ta idan gini ya kai gini ya yi girma dole ta yan samu filoli sun riƙe sun taimaka mishi ko zai kamar masallacin nan dan dai da ya yi girma da yawa bane da su yan samu filoli ko guda biyu ne ko guda hudu ɗaya a can ɗaya a can ɗaya a nan wata a tsakiya don su taimaka wa rufin sama inda kamar dakin ne ka gari wannan ɗin ne ba za a bashi haka idan dakin ne yan samun samu filoli to wannan samun ta irin dakin ce ba fila ba abin da ya toka rita to da ta ikon allah ne so da ita allah bai taba bacci ba bai taba jangade ba ballantana su rikito ina laha yumsiku samawati wal arda an tazula shi ya rike su ba su fado ba da zai yi jangade ko da sun fado amma baya jangade la ta hudu sai na tun wala naumun wannan ba karamin ikon Allah ba sai da Allah mutum ya zo duniya ya koma baya cin cin duniya kan halittar Allah da ya sa Allah ya yi وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لائبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثر الناس لا فما لسيس دم وسوا akwai wata manufa haka kawai Allah ba zai wannan abin dan wasa dan raha dan koya zo a ci a sha a wuce ba ka yi tunanin me ya kawo ka duniya ba me ka zo yi ina za ka kuma daga ina ma ka zo ka dole ka tunani kar ka zama kamar akuyar gidanka kamar dabbar gidanka Allah ya ce masu tunanin allazina الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا سوني ما تأنبتا الله ما تتنا الله قياما وأحالا سناسيه وقعودا وأحالا سناسيه وعلى ذنوبهم وسنا كنت أتفنن جتنك دامك وهاك كوري بيجني تباينك سنا سنا الله وقعودا سنا الله da zuciya suna Allah da baki suna zikiri na baki suna zikiri na zuciya ko da yaushe wanda ya nuna halayen su akwai hankali ba shagala ba gafala cikin 24 hours da rana da daddare suna tafiya suna tuki suna kai kawo duk akwai tuna allah da kusurci wadda ka tuna allah na zuciya tuna allah na baki da kuma tuna Allah lokacin da kaga za ka saba mushi ka tuna shi ta ƙi wannan na daga afdalu zikir mafi bikin zikir sannan za ka yi sako ka tuna Allah ka fasa hada min azamin zikir yana daga manya-manyan zikir kuma da na bakin da na zuciyar dama abin da ake so ya samar ke don ya hana sako sau da haka wannan abu na biyu yana sake koyar da yadda annabi ya yi zikirin kuma nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin wannan aya da fahimtarta da karanta da ita amma ya yi zikirin irin zikirorin safe da yamma mutulaki da mukayyade zikirin shiga gida zikirin fita shiga banɗaki fitowa daga banɗaki kwanciya tashi sa kaya turewa shiga masallaci fita daga masallaci duk abin da mutum zai yana ambatan Allah hawa mota komai shiga gari fita daga gari shiga kasuwa ba abin da annabi zai sayar ba to wannan yadkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim in mutum ya je kwanciya ma ga zikirorin bacci in ya farka ga zikirorin farkawa to masu wannan tantance ne su suke tantance ne game da halittar sama da ƙasa wa ya tafakkaruna suna tunani tunani na basira tunani na hankali tunani na wancan amsa tambayoyi Allah ba kai wannan dan wasa sai su ce rabbana ma falaqta hadha ilan. Allah ba kai halittu wannan abin da muke gani kawai dan shirme dan dan dan dan wasa akwai manufa to mutumin da ya shagala ba shi da aiki sai gidan rawa sai gidan waka sai shirme sai sabon Allah to kaga wannan shi bai san manufar halittar sama da kasa bai sani ba na tashi da safe ina zai je wani kulab zai je wani kallo zai je kawai tunaninsa kenan kama ya zo duniya kawai ya shaƙi iskar allah ya ci abincin allah ya mutu bai san mai kasu ba bai san mai zo yi ba kuma bai san ina zai je ba ya ya san mai zo yi in ya mutu ina zai je la ba zai ba baya tunani akan wannan amsa ɗin sai dai rai ya halinsa ko yana tafiya ko a mota ko a gida ko rashin lafiya ko hatsari ko na abu ya je kuma ya shiga kotu a cikin ya zo duniya da shi da dabba duk ba bai dabba ta yin ta fito ba ta ma sai ina za ta ba kuma ba ta tunanin tana da makoma sannan ba ka san mai tazo yi ba dabba ba za ta iya ba da wani amsar guda uku ba wa ya tafakkaru na fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka sarki ya tabbata gare ka faƙina azaban nas ya Allah to ka kiyashe mu azabar wuta na'am saboda sanin in an mutu ina za a je shi ne lahira lahira ɗin nan ko wuta ko aljanna wuta idan bai aiki ba aljanna idan an yi tantance ne an san me aka zo kuma an yi aikin Isa ce to rabbana mantu da filin na ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta a akhadaita anan ka gama tozarta shi ya gama wulakanta saboda mutum ba zai hankali ba kenan sai ya shiga wuta sai ya gane to da ma duniya abinda aka je kenan da ya yi ba daga ina ya zo mai aka zo yi kuma bai san nan gurin zai zo ba yawala da ya san wuta zai zo da ya fi kowa kuwa shi sa muka ce amsar waɗannan tambayoyi shine tintintini kan waɗannan ayoyi sai da aisha orwa ibn zubair ya tambaye ta haddisi ne ya aisha wani abu ne wanda ya baki mamaki da kika gani a rayuwar annabi sai ta fashe da kuka sai wata rana annabi ya tashi cikin dare ya yi alwala yana kuka ya ce ya aisha an saukar mun da waɗansa ayoyi a cikin alkur'ani wailun liman ƙara'aha falam ya dabar fiha kai to Allah wadaran wanda ya karanta su amma bai yi tunanin komai game da su inna fi khalqis samawati wal ard har zuwa tsakon kura mutum ya karanta walam ya tadabbar bai yi tunani ba bai yi tadabburi ba bai yi la'akari da su ba sun kasance annabi ya kan karanta su yin bibin abbas wani lokaci idan ya tashi daga bacci shine zikirin ma tashi daga bacci kafin ya tashi yana kwance wannan baccin kafin ya gama sakinsa yana murtuke ɗan idansa inna fi khalqi samawati wal ard ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim har zuwa karshen sura ayoyi goma <coughs> annabi yana karanta to ka gama zala sai da ya kuka aisha ta jike cikinta gaba ɗaya da hawaye ka zo ka karanta wannan aya ba ka yi ta dabbori ba ba ka yi tunanin halittar allah ba annabi ya ce wannan allah wadaran mutum bai masa abin da yake bikin sau da haka wa malu zalimi na min ansar azzalimai ba su da wani mataimaki su ne yan wuta wanda ba su san manufarsu ta zuwa duniya ba نعم ربنا إننا سمعنا مناديا ci gaba da cewa rabbana na sami'na munadiyan ya Allah mun ji wani mai kira mai yekuwa mai sanarwa mai shela shine munadi sami'na munadiyan yunadi lil iman yana shela yana kira yana yana gayyata lil imani domin a al imani sune annabawa شين النبي صلى الله عليه وسلم سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ميكي سوا في إيماني لأبنجزوا كو شين مي كذا مي كذا مي كذا فآمنا الله تموم إيمان من أمس جرا تدى من إيماني ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا الله تغفر تامنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا كشاري ka كلمو وتوفنا مع الأبرار ككرب لم متارد متانك ونسنا توسلي إيمانك wanda Allah ya sa su da wannan ne malamin suka ce ashe ana roƙon Allah da aikin da Allah ya saka ya ce ka imani ka ce to ka imani don haka ne Allah ka gafarta mu rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar na rabbana wa atina ma wa'adtana Allah ka ba mu abinda kai mana alkawari din nan ala rusulika ta hannun manzanninka wala tukhzina yawmal qiyamah karka kunya ta mu ranar alkiyama innaka la tukhlifu al-mi'ad Allah kai ne wanda ba ka karya alkawari ubangiji ta'ala idan ya so zarga ka ranar kiyama to ka shiga uku ta lalata ba ka da manufa mutum zai tafi ta kenan da haka waɗannan su ne masu hankali masu tuntuntuni game da halittar Allah subhanahu wa ta'ala sai ubangiji ya ce فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار فاستجاب لهم ربهم da yake Allah mai karinci ne Allah mai baiwa ne suna yin waɗannan addu'o'i masu hankali fastajaba lahum rabbuhum sai ubangiji ku ya karba musu sai amsa muku kira anni la udhi'u amala amilan minkum cewa ni ba na tozarta aikin wanda ya aiki daga cikin ku inda mutum ya aiki Allah ba zai ta aikinsa ba ba zai wulakanta ladansa ba inna la nudhi'u ajra al musulmin, Allah ya Allah ba ya ta ladan masu yin aiki dan Allah min zakarin aw unsa mata ko namiji ba bambanci mata ko namiji in ta aiki mai kyau za ta ga aikinta Allah ba zai ta da aikinta ba ba a zukun min ta, duk sashen ku dai daga sashi maza da mata kowa daga ɗan uwa yake fallabi na hajaru waɗanda suka yi hijira suka bar dukiyarsu da garuruwansu da matayensu wasu ma da yaransu don su gudu da addini wa kurju min diyarihim ko kuma ta ka kore su ba shiri daga gidajensu wa uzu fi sabili aka cuce su aka zalunce su akan hanya ta akan imani da ni kenan wa qatalu wa qutilu suka yi yaƙi aka yake su ko suka kashe ko aka kashe su wa qatalu wa qutilu Allah ya da ukafira na an hun sayyi'atihim wallahi sai na share sai na kankare musu laifukan wala ujsilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu kuma wallahi zan shigar da su aljanna da koramu ke gudana ta karkashinka sawaban min indillah wannan gwaggwaban lada ne na musamman daga wajen Allah wallahu indahu husnul sawa ai kyakkyawan sakamako mai na gurin Allah subhanahu wa ta'ala na'am لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نعم متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس لا يغرنك تقلب الذين كفروا جدوا يا وركاكرين yau ka gansu da mulki yau ka gansu da kuɗi yau ka gansu da kaza yau su suke faɗa a ji yau su shugabannin duniya su suke da technology su suke da cigaba su suke da likitoci su suke da kaza su suke da kaza duk wannan Allah ce karya yaudare ka dan ka san wani yana yau da me yake ruwa shi wani ganin yake waɗannan abubuwan da Allah bai wa turawa da yahudawa da 'yan duniyar yau to kawai wato bai san cewa istidrajin Allah bane ɗauka yake tsabar saboda allah na san su ne sun kware ne sun iya ilimi ne mai ya janyo musu wannan daji, su ce duk wannan kar ya zuɗe kan laye ya nan kada ya yaudare ka yanzu kuma duniya ta yaudaru an gama yaudaruwa da su bayan mun yaudaru kuma suna da hanyoyin da suke yaudar duniya kuma su gama da duniya saboda suna da surutu suna da baki sannan kuma ga ga finafinai da suke yi wajen isar da sako suna da finafinai na ɗaukar hankali wanda yake shiga gidaje sai kaga suna shirya finafinai. na ci gaban duniya na yadda ake zakulo masu laifi na tallan makamai sai ka ɗauka nan mutanen a minti talatin za su gama da duniya ko ba ka bane su suka ce za su halaka duniya a minti talatin sai ka rantse da allah za su iya ma da suka zo fada da afghanistan suka tasa wata da watanni shekara da shekaru suka kasa gano ina bin laden yake da kyara ka gano inda yake shi ma da zato da shige da fice shekara da shekaru amma ba su iya kamo shi ya zo hannu ba ko sun iya sai da ruwan ba ma ba mai shi ma ana zaton yana nan ana zaton yana can an daɗe sannan ya mutu afghanistan ƙaramar ƙasa ce duwatsu ne ina ne ga sunan an yi ruwan ba ma ba man dabba su kare ba sai dai karya ne duwan canfin ne tallane kawai wani yakin ma an ce su je tsoro suke ji to da sun fi kowa tsoron mutuwa da ka Allah ce kai yau gare ka me yasa mata um dan jin daɗi ne ɗan kaɗan Allah ya ba ma sai aka yaudaru sai ake sha'awar sai ake ƙaunarsu sai ake kwaikwayonsu komai ko ake a zama suma gaba ɗaya ko ake a zama su tsarin komai tsarin mulki tsarin tattalin arziki tsarin soja komai su ake kwaikwayonsu ana gani sun gama cinye duniya ba su Allah ya ce un kalilun sun ma a wafin jahannama sannan makomar su jahannama don mai duk wannan jin daɗin da suke yi ƙarshe ba san Allah ba ko ba su da kunya za ka suna yawo tsirara a cikin gari mazansu da matansu su ba abin kunya ba ne su je gindin ruwa suna wanka tsirara wannan ba abin kunya ba ne birgewa ne ci gaba ne ba san kunya ba babu mamaki ba ne america yanzu ka bota tana yawo da daga ita sai on da wuya saboda tana da yanci ba wanda ya ce sai mata ne kuma gani take ta tunye ta birge to wannan allah ya ce kasu yau da ka wa bi mihad Allah wadaran wannan mashimfiɗa wannan makoma karshen inda za a je a kwantar da su a kiyama abin ya yi muni duk wannan ci gaban nasu ba su iya gano daga ina suke me suka zo yi in an mutu ina zai je wallahi ba su gano ba ba su gano ba ba su da wannan amsar a tare da iyakar rayuwar duniya kawai suka saka ita suke gyarawa ita ce aljanna shi sun gama shirya komai sai dai mutuwa ce take mutu cika har yanzu ba su gano me yasa ake mutuwa ba ya aina mutuwa take a cikin dan adam ba su gano ba ya za a gama da ita ya za a yaƙi mutuwa duk ba su gano ba amma sun gano yadda za su yaudari duniya so da haka har yanzu da sauran sai ubangiji ya ce lakinin lalina وما عند الله walakin alladhina taqaw rabbahum sai dai waɗanda suke jin tsoron ubangiji su waye kenan wanda suke da wata amsa guda uku Allah su ne kada alladhina taqaw rabbahum mutumin da yake kafa kafa da rayuwarsa abinda zai faɗa sai ya tauna abinda zai ci sai ya nemo halal abinda zai taba sai in ya halatta kayan da zai sa komai nasa wannan shine takawa masu tsoron ubangijin su su kallafin jannatun ta min ta haka hau suna da wasu irin aljannoni masu yawa wanda koramu suke gudana ta karkashin su da kadi inda allah ya magana aljanna ta daɗi ta ni'ima yana yawan wannan magana akan tajari ta haka haɗan hau saboda daɗin ya kai daɗi famfunan sun kai famfunan idan ruwa ne iri-iri an gama wayarin na allah wancan na ruwa wancan na jus kaza wancan na madara wancan na giya wancan na kaza iri-iri fi ha an haru min ma'in gairi asa wa an haru min labani lam yatagayyar ta'am wa an haru min khamrin lazzatin lisharibin wa an haru min asalin musaffa wancan zuma ce wancan gashi nan kai kuwa duk jin daɗin ka baka da irin wannan a duniya a ce an gama wayarin din zoɓo da 10 alive a cikin gidan sai da ya kamar ɗafan ko kawai ko ba haka mai shi 5 alive da masu an ji an siyo an sa a cikin birni to wata ya fi 10 alive ma gaba ɗaya iri-iri ne na allah da su da ta yi waka a sandi hata mai ma na waka a sandi hata ko kuna ne manya-manya fanadin tinjan kuma di hafa ai mamlu'a duk a cike suke kana ƙiba kana ta zai dawo suka da kansa wannan kofunan aljanna ke su ne wa sasar jihafa mamlu'a wa aka wabin mawdu'a wa na mariku masfufa wa zarabiyu mabasusa an gama komai aka wabin mawdu'a kofuna ne ko mawdu'a an ajiye ko ina a cike wa na mariku filallika mihadda filo an ce fada su su ne marik misadda wisada fulo kenan marik masfufa ko ina an jera su aljanna wa sun sa da kafin an shi fada na ubangiji sau da haka waɗannan allah ya riga ya gama aljanna shi sau da haka waɗannan wayarin inda allah ya yi gilas ne ta ko'ina kana ganin su duk abin da kake so da zumar da miye da giya irin ta lahira samurin lazzatun littari ne allah ya ce daɗi ne da ita ga masu sha ta duniya fa wata tana wari wata hamami ce wata karni ce wata ta ce ba wata giya mai daɗi a duniya wata ɗaci take ko da ka ba wata giya mai daɗi ta duniya kuma ta bugar watan ku Allah ya ce ba ta bugarwa ba ta sa wani maye a cikin gidan aljanu. nuzulan min indilla, ta ji nuzulan mai manin nuzulan abinda ce tattala don bako kafin yi. zo in na bugo maka waya na ce zan zo gidanka yau sha ruwan to tunda bako zai zo bari in tattali wasu abubuwan kila zai bukaci kaza kila zai bukaci kaza ba sai ya zo ne za a je a so kaza ba a so kaza a je a so kaza a Allah ya gama nuzulan nuzulan min gafuru da abinda yake tattala kafin zuwan bako an gama tattalin sa ko me sai dai ka je ka tara nuzulan min indillah kuma wa ma indallahi khairul lil abrar abinda yake gurin Allah shine mafi alkhairi ga masu biyayya ga Allah wanda suka yi da'a ga Allah abin da yake wajen Allah shi ya fi musu alkhairi Allah ya samu da na sauran ayatu وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ma. kitab a ƙarshe Allah ya ce haƙiƙa daga cikin ahlul kitab yahudu da nasara lama yu'minu billah wallahi akwai wanda daga gaske zuwa ya musulunta ke imani da Allah wa ma unzila ilaykum da abin da aka saukan muku na ƙur'ani? wa ma unzila ilaykum da abin da aka saukan muku na at-taura da injila khashiina lillah suna masu nuna khushu'in da tsoron su ga Allah la yashtaruna ya ayati llahi thamanan qalila ba sa amfani da ayoyin Allah su sayi dan abin tamanin duniya dan kaɗan wato su ɓoye gaskiya su ki bayyanar da wato abin da Allah ya ce su bayyana wato suna faɗin gaskiya akwai su wala'ika lahum ajrukum inda rabbihim waɗannan su suna da su a gurin ubangiji inna Allah sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne kamar wata ayar mu karanta laisun sawa Allah yake ba tare sun zama ɗaya ba من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا الله عليم بالمتقين saboda haka Allah ubangiji ya yi adalci ya faɗi cewa ana samun na kwarai da suke musulunta ku ba Allah da gaskiya wato da daniya babu wani toji a cikin, to nan ma Allah ya sace yaban su kamar yadda ya faɗa a cikin wancan gurbi ya yi wallazi na amanu ya ku su imani isbiru ku yi haƙuri wa sabiru ku yi musabara wato juriya da dajewa akan haƙurin wa rabitu ku yi dako murabata wacce kullaha ku ji tsoron Allah la'allakun tuflifo babu shakka za ku tunuka murabata a asabaru wal musabara wal murabata wa taqwa duk suna daga hanyoyin cin nasara wa idu lahum masabatu min quwwa wa min ribati ribati al turhibuna bihi adu wallahi wa adu wa wadana abubuwa da su Allah ta'ala ya tuke hakuri da juriya da yin dako ma'ana bindin hanyoyin da ya kamata a taimaki addini kuma a jira ladan Allah da hukuncin Allah shine murabata a yi aikin biyayyar Allah ana masu sa rai da Allah zai ba da lada sannan kuma a ji tsoron Allah Allah ya ce la'allakum tabbas za ku fi nasara wannan shine karshen aya ta 200 kuma karshen wannan sura ta ali imran abinda muka faɗa daidai ubangiji allah ya ba mu lada ya gama ikon aiki da shi <coughs> wanda muka yi kuskure allah ya fi mana sallallahu wa sallam baraka وبارك على na muhammad.